ina tare da barista mai nasara kogo umar a takaice duba mana shekara ta 2022 mai karewa dinnan shin za a iya cewa shekarar ta kawo alheri ne ko ta kawo akasin haka ga 'yan najeriya a gaskiya tana ɗaya daga cikin shekarun da suke basu kawo mana alheri ba domin idan muka la'akari da abubuwan da suka faru na ɗaya an ɗauki kusan shekara gaba ɗayanta ana yajin aiki 'ya'yan talakawa suna shan wahala wanda na kasu ne da sashe na goma sha takwas na tsarin mulkin najeriya 'ya'yan talakawa suna shan wahala saboda yajin aiki na kungiyar malaman jami'o'i waɗanda suke na 'ya'yan talakawa na biyu kuma mun samu a ƙarƙashin wannan shekara ne aka samu ambaliyar ruwa wanda ba a taɓa samun shi ba sama da shekara arba'in da ya wuce na uku kuma a wannan shekara ne muka samu hawa abubuwan ta'addanci har ya kai mu bayan ma mutane da ake ta kashewa da sauransu ya kasance an dirama jirgin ƙasa wanda yake na gwamnati kuma aka kakkashe waɗansu mutane guda tara aka yi cikin daji da mutane da dama wanda aka kusan kashe shekara da gaba ɗaya ma ba iya fito su ba kuma abun ya wuce haka har rundunar iyalin shugaban ƙasa ma aka diran mata a cikin jihar katsina aka samu kuma hukumar gidan kaso ɗin nan wato na kuje aka diran mashi aka kuma samu rundunar da ke kare shugaban ƙasa wato presidential guard ita ma aka diran mata duk a wannan shekara din kuma duk da haka ba mu ga an yi wani abu ba babu hukunci babu kama mutane babu waɗanda abin ya shafa babu yi ma abubuwan garan bawul wannan shekara ce wadda take ta Allah wadai kuma shekara ce wadda take ba a taɓa yin amfani da yaƙin neman zaɓe ba tun da aka yi Najeriya kamar yadda ake yaƙin neman zaɓe a wannan shekara. 'Yan siyasa suna zagin juna, suna bankaɗo asalin juna, suna amfani da kuɗi don a kashe juna. Kuma a wannan shekarar ne 'yan majalisa suka yaudari mutane. Aka kashe kuɗi masu yawa a sunan wai za a gyara tsarin mulkin Najeriya. Daga ƙarshe kuma abin ya koma shakulatun bangaro. Barista idan muka duba wannan kuma shekarar ko kuma in ce duk wani jawabi da shugaban Muhammadu Buhari sai ka ji ya ce shine na ƙarshe saboda a shekara ta 2023 nan ne zai aje mulki shin laifin daga wajensa ne ko kuma daga jami'ansa ne kifi daga kai yake fara rubewa laifi nashi ne ba laifi ne na jami'ai ba saboda sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya ce shine babban jami'in gwamnati shine kwamandan askarawan sojojin Najeriya shine kuma aka zaba shi aka rantsar da Kur'ani shi aka rantsar da tsarin mulkin Najeriya shi kuma aka ba dama a karkashin sashe na 153 da sashe na 147 da 150 da 170 da da mai goma sha hudu da mai tan zuwa goma sha takwas duk shi aka ba dama ya naɗa ma kanshi hadimai hadiman nan ka naɗa su ka ba su kuma ka'idojin aiki wanda ya kasa ka hukunta shi wanda ya laifi ka ba shi gwale-gwale ko ka canza shi shi aka ba wannan nauyi ka coka ba wani aka ba ba saboda haka shi ne ya kasa ba wai jama'a da suke karkashin shi suka kasa ba kuma ba a taɓa samun shugaba wanda yake a tarihin Najeriya ya naɗa ministoci da sauran mukarrabai ba shekara bakwai zuwa takwas bai taɓa canza su ba sai wannan lokacin kaga ya gamsu kenan da abubuwan da suke haka dai barisa a karshe menene kake tunanin zai faru a wannan zaɓe da yanzu kusan za a iya cewa shine ma babban abu da ake tinkara dama ce ga yan kasa ba zan ce ma yan kasa ku zaɓi wannan ko kada ku zaɓi wannan ba a kowa ya zama mu kanshi alkali kai tsaya kai natsu kai shiru kai numfashi ka tuna zuciyarka a shekarar nan ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba in rayuwarka ta inganta to wanda yake a matakin shugaban ƙasa ko gwamna ko dan majalisar dattawa ko majalisar wakilai ko shugaban karamin hukuma ko dan majalisa na matakin jiha ka sake zaɓe shi in rayuwar ka bata inganta ba to kai kokari ka canza shi ka zaɓi wani don ya zama maka canji duk wanda ya zo wajen ka zauracin ƙuri'a ka ce zauna mu yi alkawari a rubuce duk waɗannan abubuwa da ka san baka ji daɗin su ba a sanya su a matsayin abubuwan da kake so a yi maka idan aka zaɓe shi ku fara yi masu kwankwasa kofa daga wata shida zuwa shekara ɗaya shekara biyu in ba su yi muku ba to in sun zo neman sabunta wannan dama da kuka ba su ku hau kujerar naki